والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن انتدى بهديه واستمسك بسنته لا يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عقيدة المعدي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكار أحمد رب العرش والرسل بإذنه شفاعتي على الأمم wato Allah ta'ala ya zaɓi Ahmad ya zaɓi Annabi Muhammad sallallahu wato Rabbul Arsh ubangijin al'arshi ya zaɓi Ahmad daga cikin manzanni da izinihi da izininsa da shafa'atihi alal umami domin cetonsa ga al'umma Allah ya zaɓe shi domin cetonsa ga al'umma laqad yara malakuta al'arshi fid dunya min al-madinati mithl al-qasr lil hakika manzo sallallahu alaihi yana ganin masarautar al'arshi. a nan duniya tun daga madina yana madina yana hango masarautar al'arshi, to fa mithl al-qasr misali yadda mutum ke ganin tafinsa yadda manzo Allah ke ganin tafi haka yake ganin masarauta na al'arshi. arshi an gane ta wannan magana ne mai daɗi amma da za a samu nasi da ya yi daɗi an gani. annabi yana ganin masarautar al'arshi zai a ce saboda hadisin bukari hadisin muslim hadisin turmuzi mun gano wannan ko dan irin wannan abu matsala ce ta gaibi matsalan gaibi wato ba a tattauna shi sai da dalili an gane saboda haka na ba ku aiki malam mai adiyatul mudi ya ce manzan Allah yana ganin masarautar al'arshi yana madina yana zaune yana kallon can al'arshi da kuma duk abin da ke gudana al'arshi saboda haka a je a nemo mana nasi akan haka saboda addinin musulunci ana gina shi ne akan qala Allahu qala rasulu na'am wa qadruhu a'la min rutbati ar-rusuli halatu billahi ma kal mustafa lahu wato darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'la min rutbati ar-rusuli shine mafi daukaka daga cikin martaban manzanni halatu billah na rantse da Allah ma kal mustafa lahu babu wani abu kaman annabin zabi a gare su a cikin manzanni gaba ɗaya ba mai daraja irin annabin zaɓi kaga wannan nasi ya tabbata akan wannan ko ba gaba annabi ya nuna shi ne shugaban 'ya'yan adam gaba ki ɗaya wala fakar a wani hadisi ya ce shi ne shugaban al'awwali da wal'akari wala fakar eh sallallahu alaihi wasallam na munaya ahmadu fiddaraini wa ana la ladu munaya ahmadu fiddaraini wa ana wa ana wa له عبد حبيب كثير kasirun dar'i wal منايا hmm. yace munaya burina عند محمد annabi muhammad dare ne eh gidan duniya da lahira burina annabi muhammad sallallahu alaihi wa ana wa ana hmm. ni a gare shi bawa ne ni ga manzan Allah bawa ne habibun a gare to shi bawon waye daga cikin shi bawon manzan Allah ne ko bawon Allah shi abdul rasul ne ko abdullah eh to shi dai nan ce buri na ahmad a nan gidan duniya da zahira an gani ni kuma gare shi bawa ne burin musulmi gaba ɗaya shine Allah subhanahu wata'ala eh manzan Allah ya ɗauko sako zuwa ga Allah domin a bauta mu Allah annabi yana cewa kula hazihi sabili adu'u ila Allah ala basirati ka ce wannan ita ce hanya ta ina kira zuwa ga Allah ba wai ina kira dan abauta mun ba ba wai ina kira dan mutane zaman to bayina ba annabi ya ce ad'u ila Allah ad'u ila ibadatillah ina kira dan abauta mu Allah kuma kiran nan ina yin shi ala basiratin ana wa malita ba'ali ku gane yayi zo da ka irin wannan mutum ya ce abdur rasul malaman suna sun yi magana irin wannan abdur rasul abdul hussein abdul baqir abdul ja'far irin istilafat na shi'a za ka mutu ya samu ɗan shi suna abdu rasul abdu jafar abdu bakir abdu kaza abdu mahaji to da irin wayannan istilafat din bid'a ne ba su da asali da a ce alkhairi ne wanda suka fi cancanta mu ga suna ambatan irin wayannan sunaye sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ga sai mu ji Abubakar ya ce shi bawa ne na manzo Allah an gano wannan ko na'am to anan ko za a ɗauka cewa tawali'u ne yana nufin shi ya tsandan da kanshi ga manzan Allah a matsayin shi na manzo duk abin da manzan Allah ya zo da shi zai bi ko haka yake nufi jama'a to shi kila yana nufin shi ya tsandan da kai ne shi kaman a ƙasa ya nake da manzan Allah duk maganar manzan maganar manzan Allah ko aikin manzan Allah yana gaba da kanshi. Allahu a'lam na'am abdul habibun Eh? habibun eh, to ana habibun ni bawa ne gare shi kuma masoyi abin so kasiru dam'i mai yawan hawaye da zunubi ina yawan zubar da hawaye wajen tunanin manzo Allah ga yawan zunubi kuma a halla ummatahu fi dinihi abada fal ummi tadkhulu fil awlad fil hiyal wato annabi ya sauka da al'ummarsa a cikin addininsa har abada kaman uwa ta da kulu bil auladi fil khiyami kaman uwa da take shiga da yara cikin shema uwa da take daukan yara ta shigar da su cikin shema ko cikin ɗakin ka ta shigar da yara cikin ɗaki dan su cutu shi wa manzo Allah ya shigar da al'ummansa cikin tsari na addinin sa واختار أحمد رب العرش ubangijin al'arshi ya zaɓi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin manzanni da izininsa shafa'ati ala al'umma saboda shafa'ati ala al'umma saboda cetonsa ga al'umma laqad yara malakut al'arshi fi duniya. hakika yakan ga masarautar al'arshi a nan duniya yana nan duniya yana kallon da abin da ke faruwa daga madina bisil al-kaffi lil karami misalin tafi saboda karamci nashi wa qadruhu a'la min rutbati rusuli wato darajar shi ya fi daukaka fiye da martaba manzanni halattu billah su manzanni gaba daya na rantse da Allah makal mustafa lahumi babu kaman annabin zabi a gare su wajen daraja sallallahu alaihi wasallam munaya ahmadu fiddari munaya wato buri na shine annabi muhammad a gidan duniya da lahira wa ana lahu abdu ni bawa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam habibun kuma ni abun so ne ni masoyi ne abun so kasiru dam'i mai yawan zubar da hawaye da kuma zunubi ahalla ummatahu fi dinihi abada annabi ya saukar da al'umma da cikin addininsa har abada kal ummi tadkhulu bil auladi kaman uwa da take shiga da yara cikin shema na bai kuma daga wa ka akar ma ya yi jinjiri wajen aiki ko shi ne farko wajen halitta muqaddamun fadlan huwa ghayru mutahad tufanci ai tufanci sun tufaye sun yi akwai abubuwa da yawa da tufaye suka shigar da shi cikin addini wanda kusan kamar sun ma lalata addini na shi ba sani ba su wai annabi ya yi jinkiri wajen aiki amma shi ne farkon halitta kaga sun rusa nan sun alkur'ani ba abin da ya dame su annabi annabi sa ya riga annabi adam zuwa duniya ne a wannan magana kuma su ce wai su ba su cewa annabi wato an haife shi tsakanin uwa da uba bane annabi a Allah ya haske shi ya haife shi ne haske ne shi shi ba wai halitta irin na mutane aka bai ba Su ji irin wannan abubuwa mai amfani shi mai da amfani eh su tunanin su gaskiya ya fi inda suna son mutum za su iya ba duk wani irin nau'i na daraja su haka su bayan su inda suna son ka za su iya baka duk wani irin nau'i na daraja a ai san annabi suke yi ne suka yi guluwi wajen bashi matsayi wani lokaci su bashi matsayin Allah wani lokaci ma su wulakanta shi su ɗauka sun jira ma ne eh na'am eh duk wannan sufanci ne babu wani dalili cewa wai wai saboda shi yanzu yanzu annabi adam da aka halitta dan manzo Allah aka halice shi wannan wannan magana bai dai dalili ba dalili Allah ta'ala ya halice mu ne dukkan mu gaba daya har da biyayyen halitta din manzo Allah dan mu bauta masa kawai shi kenan dalilin mu na'am بسم الله الرحمن الرحيم القرآن yawa kaso na ƙuri'a in za a yi rabon gado akwai wani kaso ana kira shi kasmul ku'a wato na ƙuri'a la ya yakunu illa fi sinfin wahid baya kasancewa sai cikin sinfi ɗaya. rabo na ƙuri'a baya kasancewa sai cikin sinfi ɗaya kamar yaya ga mahaifi mahaifi ya rasu ya bar gidaje iri ɗaya? a unguwa kuma iri ɗaya. ya gina gidaje 3 bedroom 3 bedroom guda biyar yaran ko maza ne su biyar kuma a unguwa iri daya in a GRA ne ta a GRA gaba daya in a cikin wada ta a cikin wada amma ya zama to an yi 3 bedroom a cikin wada 3 bedroom a GRA to sai aka ce kuma kowa ya zaɓa daya yaya akwai matsala kuma ka ba yawa gida guda ɗaya a GRA zai iya gida guda hudu ko biyar a cikin wada gida guda ɗaya a jiyar zai iya gida hudu ko biyar a turmana to idan nan three bedroom ne kai ko da ma ainihin sirri three bedroom guda biyu aka ce a baka a matsayin wancan haka ya da gaskiya shi ne kawai kabili kamar su da gida tunu mana an bai ta yi to ya zama to abu iri ɗaya, gidaje gidaje iri ɗaya, gini iri ɗaya, ko kuma motoci ya siyo motoci guda biyar fijo-fijo sababbi sai rasu ya rasu biyar ne ko a yi ɗauke na ɗaya ko a yi ƙuri'a in an yi ƙuri'a mai son jan fenti ya ɗauka mai son bulu mai son baki mai son kaza mai san kaza kowanne amma dai tsada iri ɗaya da sai sun bambanta ne wajen yanayin fenti da sauransu A gane? Eh, shi babin gidan misali idan ya zama tarwa sunan miskinai ne nan suka taso sun saba da rayuwa ana haka su kuma wancan a can suka taso su saba da yanayin rayuwar can in an ce a yi wani wannan misali ta yi wa can ɗin su suka faɗo nan wurin ba za su iya rayuwa nan ba sun saba da irin rayuwar wani mai tsada misali to shi ma yana so ya koma can wajen ai duk da gashi a nan shi ma yana so ya koma can ba lalura ya zo da shi a nan wajen yanzu dan tudun wala shi an samu mai gida jiya da za shi ba za shi a ai wai wannan ana so a yi kaso ne na kaddara kawai an san kudin komai kowa ya dauka ne kismul ƙuri'a in akwai abubuwa iri daya kawai sai a yi ƙuri'a kowa ya dauki yawa akwai wani a nan akwai wani a sama alƙalawa akwai wani a can gefen nan layi kosai da alƙalawa da layi kosai da ina ne duk ɗaya ne babu wanda za a ciyar wani tsada akwai darajar gangare wani na can kusa da rafi da wuce gida ya bakwai ba misali tsakanin shi da rafi ɗan rafi ya zo cinye mai gida ɗan rafi ya ambaliya ya gama da shi wani daraja ya shi ya ba abin da zai kai ma zafin gida gida gida gangare kusa da rafi me zan yi shi ranar zaɓi gida can tsakiya ko kuma can nesa inda ko da ambaliyar ruwa ya zo da ya yi sabi wala yu'addi adu shuraka'i samana wato ɗaya daga cikin abokan tarayya kada ya bada kuɗi kila motocin gaba ɗaya fijo fijo ne amma ɗaya an yi amfani da shi to sai a ce to abinda za a yi ni zan cika ma kaza duk motocin gaba ɗaya miliyan ɗaya ne amma akwai wasu wanda yanzu an musu kima dubu ɗari takwas to sai wani ya ce to sai a ce yanzu bari mu karo karo don mu cika ma wancan wanda nashi bai kai ba bai halatta ba kawai in abin ya zama haka kawai a siyar da motocin kowa ba su kada ɗaya daga cikin abokan tarayya ya ba da kuɗi domin a cika ma wani inda ismul ƙuri'a ne ba a yi ba eh, wa in kana fi zalika taraju'un lam yajuz al-qasm idan a cikin wannan akwai komawa akwai karatu. in koma zuwa ga wani ya cika mun wani abu in koma zuwa ga wani to wannan rabu bai halarta ba ana nufin ismul qur'a fa shi wannan wanda za a yi qur'a din in qur'a ne ana yi ne abin da yake daidai babu wani ciko tsakanin juna illa bi tarabi sai da yarjejeniya in akwai yarjejeniya mai girma to ya halarta In da yarjejeniya zaka iya komawa ka amsa wajen wani ka amsa wajen wani na wasiyil wasi kal wasi wasiyin wasi kaman wasiyi ne mutum kafin ya rasu yana da wani amini sai su mai wane ina ganin ciwon nan fa ba zai bar ni ba dan Allah ga amana ƴaƴana nan ga amana ƴaƴana nan ga dukiya da na ba musu kaza kaza ga gidaje ga kaza ga kaza sai damka sai damka wannan amintacce a matsayin idan yaro na ya tasa dan Allah ka bashi kuɗin ka bashi haƙoƙin shiga shi da sauransu to shi ma wannan abubuwa sun mishi yawa wato baya zama shugul sun mai yawa shi ma sai ya samu wani amintaccensa shi ma sai ya mishi wasiya sai aka samu wasiyin wasiyi shi an mai wasiya shi ma sai ya ma wani wasiya to shi ma wannan wanda aka yi ma wasiya shi ma fa kaman wancan ne an gane yana da haƙƙi shi ma ya kula da dukiya ya kaza ya hana kaza ya kaza walil wasi an yattajira bi amwalil yatama shi wasi ya samu yayi kasuwanci da dukiyar marayu an gane kada a bar dukiyar zakka ta yi mutum ya rasu ya bar miliyan biyar ya rasu ya bar miliyan goma aka ajiye a kan duk shekara bincike za a yi nawa ne nisabin zakka nawa ne nisabin zakka miliyan biyu da dubu ɗari ɗaya da kaga miliyan biyu da dubu ɗari ɗaya da kaza da casa'in da wani abu hmm. to gashi kuma ya bar miliyan biyar in shekara ya yi za ce nawa ne a kan miliyan biyar ya kai nisabin zakka an gari sai a cire zakka shekara mai zuwa nawa ya rage ta ce miliyan biyar da wani abu shi ma zai a cire zaka haka za a yi zai haka za a yi har sai kudin ya kai miliyan biyu da wani abu yanzu ya za a yi shi ne kudin nan kada a bashi haka nan wawai a ringa juya shi shi wasi tun da amintacce ne ya samu ya yi kasuwanci da dukiyar marayu an gane ko in ya yi kasuwanci da shi a bisa amana a kira amintattu wane ya mu ci ga dukiya ya bambam kuma ina ganin cewa ni ƙwararre ne wajen kasuwanci to ku shaida idan na yi kasuwanci aka samu riba za a kasa kashi uku kashi ɗaya zan ɗauka kashi biyu yaro zai ɗauka shi maraya kashi ɗaya za a bai da shi cikin uwan kuɗi kun gano wannan haka za a yi ta yi kuɗin na ci gaba tunda duk sanda aka raba na ɗauki kashi ɗaya na ɗauki dubu ishirin ya ɗauki dubu ishirin an mai da dubu ishirin cikin uwan kuɗi ya kuɗi ya ƙaru to haka za a yi ta yi haka za a yi ta yi a gane yaro in ya girma zai zai sanar da dukiyarsa har ya karu a kan abin da mahaifinsa ya ba masa wa zauri da ima'u sannan ya aurar da ainihin bayansu idan ya yi wasu ya ce ga waɗannan duk bayina ne wanda wato nawa ne idan sun kai matakin aure a aurar da su to shi ma wasu ya samu ya aurar da su to man ausa ila ghairi ma'munin duk wanda ya yi wasiya zuwa ga wani mutum ba amintacce ba ya ɗauka amintacce ne ashe bonono ne rufa kuma da ɓarawo an gani ya ɗauka amintacce ne sai ya mishi wasiya ashe mugu mutum ne to fa inna hu to lallai za a tube shi waye zai tube shi alƙali alƙali za a je a gaya ma eh. wanda fa ya rufe kofa da ɓarawo kuɗin da ya bayar ɗin nan ba za a ci amana ba mutumin kirki ba ne alƙalin ya bincike sai ya kira wanda ya to ni alƙali na tube ka daga daga da ci na wakilta wani wa yubdau bil kafn thumma dayn thumma yau idan mutum ya rasu ana farawa da likafani idan likafani cikin kudin shi ake yi in mutum ya rasu daga cikin kudin mutum ake likafani a cikin kudin da ya bari za a cire kudin likafani kafin a raba gado sa'annan na biyu sai a biya bashi sa'annan sai wasu ci sai gado kenan likafani farko a sai likafani sannan sai a biya bashin da ake bin shi sannan kuma ya yi wasiya a cikin yan uwansa wanda ba sa gado a ba wa da dubu ɗari a ba wa da dubu hamsin a ba wa da kaza duk sai a yi an gane sa'annan abin da ya rage sai a gada kuma ji wannan wannan shi ne ka'ida amma ka gane yanzu a irin namu urfin munan garin kaduna likafani automatic mutane ke kawowa da zarar mutum ya rasu sai ga likafani kawo mutane za ina likafani ba ko ka a masallaci ya ajiye likafani kaza kaza sai a sai a ji a ɗauko likafani sai a kawo ba wai cikin kudin shi ake likafani ba galiban to wasu ya'yan su tawwa ma wasu wallahi dai masallaci ne masallaci ma ajiyar likafani yake Ya masallaci da yawa yanzu akwai su akwai likafani mutum na rasuwa Hmm? a to a sanar da imanu ai abin faɗa ne a sanar da tun da ƙurin kunkuli na akwai kusa inda ma akwai yin babu na ana za mu nada malam abdullahi dan kwamitin da kawai dan kwamitin kawai da kawai a <laughs> gane saboda haka ka'idar likafari shi mutumin kawai cikin kudin shi za a ya tsira kaga akwai hadisin nan mashhur hadisin wannan wannan sahabin nan wannan sahabin na ɗan gata wanda ya zo bayan ya musulunta ya koma talaka mus'ab bin umayr radiyallahu anhu akan shi malaman fiqh iskin istinbari mutum ne dan gata sosai kwalliya ma kwalliya shi abun faɗe ne ya iya kwalliya kama da ya zo ya musulunta mahaifinsa ya ce mai tun da ka musulunta baka dawo ba da baka sai mahaifin ya janye tattalin arzikin shi gaba ɗaya kuma talaka fitin to har saboda talauci da ya rasu babu abin da za a binne shi da shi ba likafani dan ɗan da yake da shi in an binne in an daga shi an tsanan sai kafa ya bayyana idan an rufe kafan sai fuska ya bayyana sai manzo Allah ce kawai a daga likafanin zuwa ga fuskar shi kawai hmm. sai a babuwa da sonu ya su kafafuwan za ka nemo irin tsamri su irin su ciyayi da sonu za ka ɗan lullufa kafafuwan da shi har wani abin ya nuna mana wani abu inda a ce likafani kwamitin masallaci ke da manzo Allah ya bada umarni a je kwamitin masallaci su kawo da kafin sun gano wannan ko to daga ciki akwai irin wayannan hadisan da su malaman kaga malaman fiqh sun yi magana to irin wayannan nusus din malaman fiqh Allah ya ba su zurfin tunani da basira kai za ka yi mamaki ya aka yi suka kwakulo abu Allah ya ba su kwakwalwa ne da baiwa na musamman wannan magana da manzo Allah ya ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihu bid-din hmm. haka ne in Allah yana son ka da alkhairi zai fahimtar da kai fikin ka iya rikon iskin baɗi a cikin addini don ba ka wani zai wuce ne kawai yana karanta ne su biyu tarihi zai karanta yana caji ya yi caji jama'a mai kuke jira ga shi ga shi ainihin musa abin umair an binne shi kaza ba zai gano cewa a'a ne iskin baɗin da za a yi duk ba sun da hamasa ne ba magana ne, ba magana ainihin iskin baɗi eh na'am eh salam shugaban su na gado ne akai to shari'a ta ba mutum dama ne in ga abin da masara ya daga kara ko ko dai kawai a sosai kuwa wai tambaya yake wai raban gado ne akai wai shari'a ta ba mutum dama in ya ga raban bai bai daga kara ake kwarai da gaske musamman irin wannan zamani da muke ciki a Najeriya wallahi wasu malamai akan je a yi lobiyin ma kasa ana lobiyin a sauran abubuwa wallahi ana lobiyin na raban gado in malami ba mai tsoron Allah bane ba sai a same shi dan Allah in zaka yi rubu gida na bangare kaza ina so mai ga dan ga ga sadaka sai kuma ya amsa kaga wannan kudin da ya amsa cin hanci ne da rashawa in zaka yi rabon gado ka yi rabon gado tsakaninka da Allah kaka shiga cikin haƙƙin marayu ina ba san gane to wani sai a faɗi sai mutum ya zo ya same shi a gida ya faɗi abin da yake so na zo rabo ya san dabaran zai ya ya shi wannan abu kaga wannan zalunci ne so daga halin mu 'yan najeriya ba abinda muka bari a ta harkar addini mun shiga ciki cuwacuwa 'yan najeriya bayan harkar duniya har addini wallahi shiga ciki sai dai kawai mu ci allah kawai eh na tufa ta zuka Tufa. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والخلع والخلع جائز على الأصاجر ما أكل شيء لأب أو هاجر خلقي يا ga ƙanana ta ce masa ni din nan ka sake ni in ka sake ni zan ciyar da ƙananan ta an gani zan ciyar da ƙananan yara har lokaci kaza tare da karɓan wani abu ka uba ko kuma ainihin hajiri wanda yake mai sa kafin kuɗi tare da uba a bashi wani abu ko kuma shi wanda ya hajar din in uba ne ya hajar din ya karbi wani abu ko kuma ya to wani dan uwan uba dai ko wani misali duk ya halatta wa man yudallil zawjatan wa takhtali bi waladin minhu lahu wa yaltaji duk wanda ya saki wata mata sai ta yi da da ta ce mai in ka sace ni ni ka sace ni zan shayar da yaronka har sai an abin an yayi shi to in ta yi in da da nashi kuma watartar shi ko kuma ta yi kulki cewa to in ka sake ni ciyarwan yaran ba ruwanka da ba da bani kudin abinci sai na hayu kuma inda in ka sake dama ka san ka sake mace tana da ciki kai za ka ringa ba ta kudin abinci za ka ba ta kudin abinci saboda yaran yana tsuntsanta yau to idan za ta ceto, to da ka sake ni yanzu idan Allah ka sake ni ba sai ka bani kudin abinci ba har a yabi yaran. ya halatta ko kuma an kasa ke ni yaron da na haifa eh, zan da shayar da shi har sai na ta na na yayi shi ya halatta a gari wanda ya saki mace sai sai mishi kulki da dana shi watan ta shi daga ba wayar ta shi sai kuma gashi ya dawo da ita a gari bayan ta ce mai wannan dan da ke cikin ciki ba wannan ba gaban dan da ake shayarwa ko nan da ake shayarwa ni zan ringa ni ba ruwanka da kudin abincin shi to saboda haka sai kuma daga baya matar sai ya zo ya dawo da ita saki ɗaya ne dama tana shayarwa ya zake ta kafin ta gama shayarwa ya dawo da ita sai yanzu ya za a yi ah, sun mai tsallika fa hukumar shar'i Allah ya uda hukumu za ta alkhul'i yau da ya dawo da sanan sai ƙara sakinta da ya dawo da sai ƙara sakinta to yanzu hukuncin wancan hulki na farko yana nan ko sai an sake wani sabon yarjejeniya ka dawo ka wancan magana ya rushe kenan sai ƙara sakinta to sai an sake wani sabon yarjejeniya a gani sai sake ta hukuncin shari'a Allah ya uda hukumu ta kulli hukuncin wannan hulki na farkon ba zai dawo ba eh. na wal khul'u ja'izun shi hulki ya halatta alal azwajiri ga kananan yara tare da karban wani abu shi uba shi zai karba ko ko kuma ainihin wato mai sa ido ga yaran. a gani wanda yake kulawa da harkan yaron ومن يطلق زوجته وتختلع duk wanda ya saki matar shi sai kuma kai masa kulki wato sakin da aka yi an yi ne ta yi hulki ne da ɗa nashi wayar ta ji sai ya dawo da matar sun mai dalli ƙaha sannan daga baya kuma sai ya sake ta kuma hukuncin shari'a shi ne hukuncin wannan hulki ba zai fi dawo ba ce na yanzu wurin yin kuɗin nan kamar da nake a wasu kuɗi na zama kuɗin da ake ba da kan ba da biyan shi daki wannan ya halatta eh kuɗin da ake ba da ɗan kaɗan ne gaskiya a irin kotunan Najeriya al'adai ba sa matsawa eh gaskiya a irin kotun kamar mata suna da ƙarfi sosai a wajen kulki idan mace ta yi kulki in al'adun suke tana son kulki shi miji zai faɗi kuɗi ya ce dubu ɗari yake so kudin sadaki wala a hankali a hankali sai a mai da shi dubu ishirin ko dubu sha biyar ko dubu ishirin da biyar kaga wannan ma da mutum ya amsa ai gare ya bashi kawai sake ta ko kuma sai ya ba ta wani abu a cikin sadaki ai ka ya cewa za su ka dubu hamsin yanzu eh ana amsan sadaki a mutum kisa su ce gonaci an ta shi da shi da shi da gonaci ko kuma gonaci da kuma shi na an yi mamata wani abu to na gaskiya akwai wani wanda na gani daga inda aka lalata kuɗin sai to ai wannan ni ba zan ma kudin kuɗin ba wallahi gara kawai yin saki cikin mutunci na kawai na saki ba sai na karɓi kan amma ai ai kulli an yi ne dan a dan dafa wa dan in zai yi aure nan gaba yana da dan wani dan karfi ya tsira da abin da zai aure da shi galiban kulki duk da malamai sun ce kulki ana iya yi da abu kadan da abu mai yawa ba sai yawa duk yadda aka yi yarjejeniya in ta ɗauki naira naira 100 ta bashi ce kulki ya amsa shi kenan naira ɗari je shi ya fiye wata su duk da yanzu ba fiye wata naira ɗari ko akwai faru faru da naira ɗari ne ya wuce karamin na ya fi naira ɗari bayan yanzu ba fiye wata kuwa a tunin wada wa ɗari da arba'in ɗari da talatin sannan na aika waya zo fiye wata wai ɗari da arba'in na ce ɗari da mai da arba'in ba mai sanyi ba ne wannan ba ruwa ne ga shi nan ya dan tsaga ne A shek shi kul'i idan nan Suwa maliki ya yi magana sadaki ne kenan ko ana iya da sadaki ko abinda ya fi sadaki shi a malikiyan ma malikiyan kul'i baya kaɗan baya yawa shi ne baya kaɗan baya yawa dan na ga akwai kotu na ga haka ga gina amma alƙali zai ga ya amfani da karfin shi kawai sai ce ni alƙali na yake ta biya kaza makon da na gani shekara ɗaya da wani abu da suka wuce a wurin layin na haka sadaki tabba zawara ne su dama dubu ishirin ya biya sai aka shi ta damar da dubu ishirin ba kuwa dubu ishirin ko wani ba zawarin da zai bayar <laughs> ba zawarin ta mai neman ta zai ba da wannan kuɗin نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم البداية في المواريث إيه أما في حالة وجود وجود إيه أنا مثلا الأقوى المشهور مشهور دم قوى من شو شؤمتي أما في حالة وجودي أما في حالة سامون دم قوة من شؤمتي دم وأن باب أرض وجه معاملة لشي هلك امرؤ عن أم أب متن يا رب يا بر مهيب يا يا بر أبا زوج يا بر مج بنت wannan zaune ɗin mace ce ko a ya bar miji ne eh da kasan kalmar zaune yakan shafi miji ko yakan shafi mace zaune ya bar miji ta bar miji kenan bint sannan ta bar yarinyanta bintul ibni ta bar jikanya ɗiyar da ibni da kuma ɗan ɗa. ma nasibu kullum min hau menene ka san kowanne daga cikin su aljawab asalin matsala min 12 jawabi asalin matsalan goma sha biyu ne saboda ana so a fitar da mai ana so a fitar da sudusi da rubu'i lil'um a sudus ita uwa tana da ɗaya cikin shida na goma sha biyu nawa kenan biyu ko saura nawa zora goma luzudul far'il wani saboda akwai reshe mai gado waye reshe mai gado anan ita ce biya biya lil'um a sudus sannan uba yana da shi ma ɗaya cikin shida liwujudul far'il waris saboda akwai rinshi mai gado shine da shine diya lizawj ar-rubu shi mm. ko miji yana da ɗaya cikin hudu shi ma liwujudul far'il waris saboda akwai rinshi mai gado lilbin annis ita kuma diya tana da rabi to yanzu yana zuwa mm. ita uwa tana da ɗaya cikin shida na goma sha biyu nawa ne biyu shi ma uba ɗaya cikin shida na goma sha biyu nawa biyu nawa ya rage cikin goma sha biyu takwas sannan miji yana da rubu'i na goma sha biyu nawa ɗaya cikin hudu na goma sha biyu shi ne uku <clears throat> nawa ke nan aka cire eh? an cire ita mabiya tana da rabi na goma sha biyu kaga kudin ya yi kaɗan nan dole sai an yi abu da kira auli za a yi auli ita biya tana da rabi yin kira da kaga ɗaya ya a cikin abin da aka bari sannan ɗiyar da ibni ibn al-ibni al-baqi ita ɗiyar da da ɗan da suna da abin da ya rage rizqal misal azul zai namiji yana da misalin rabon mata biyu za mu lura nulahiz hmm. an al-mas'ala alat ila ashara. za mu ga matsalar yayi auli zuwa goma sha 13 walam yabqa shay'un limin limin fa uktabu babu abin da ya rage ga dan da kuma yan uwansa shi dan da da yan uwansa ba su da gado sai ya zama to shi ga yan uwansa da ba dan shi ba da ta ci cikin zulzai ta shiga eh to sai ya zama to kuma shi ya zo da ya zo sai yana jiran ta asubanci sai aka hana su gado gaba daya hmm? shi ke da ba su da gado shi za ta same suna al'akul mash'um dan uwa mai shi'umci nan amfaki da aka canya su kenan nan kuma su bane suna jira ne idan abu ya ragu su dan jaki shi ne su ba abu da yaro masha Allah ma za bakiya kalas shi wurin rabon ne uba in yana rayu kuma yana da kuɗi sosai sai fuskanci in ya rasu don uwansa na gida ba abin da su samu ya shiga ta ga ya da kulona ba cikin duke mai tsoka ya ba ya ba yan uwa ai wasiya ake wasiya baka ga dare ya ce inna laha qad a'ta li kulli zai haqqin haqqahu fala wasiyata li warith Allah ya ba duk wani ma'abuci haƙƙi haƙƙinsa babu wasiya ga mai gado duk wanda bai da gado zaka iya mai wasiya dan uwanka da bashi da gado zaka ce a cikin kuɗin nan kafin a raba kuɗi a bashi kaza sai kai wasiya ka tara mutane amintattu ka gaya musu kana rasuwa kafin a raba gado za a ɗiba haƙƙinsu a basu sana raba gado haka an mutum na da ɗan zina yana da ɗan zina wanda baya gado shi ma zai iya wasiya a bashi wani abu shi ma mama ciwo ne misali wasiyin wanda ya bawa wasiya shi ma zai ba shi wani abu zai cewa wani amini na ne muna tare shekara kaza da Allah a cikin kudin nan a bashi kaza a bashi biliyan daya mun daɗe muna magana dama yana so ya ja jari to a bashi miliyan ɗaya dan ja jari kuma a bashi hakuri da Allah miliyan ɗaya ya haika ɗaya ɗan yi hakuri na'am yanzu mafi yawanci ba a cika wannan yankin dan akwai wanda wani ya kai ɗanin ya ta wa wani hidima ne kuɗi ne wani hanyar su a matsayin gidan da yake ya bashi amma bai doka ta kafi ba shi ba na ɗan da a dama su kurewa karin magana da a tsaye ba ka ake yi ba shi wasu ci in za ka yi ka kira shaidu ne ka kira mai unguwa ka kira mutane mutanen malaman unguwa eh in akwai limamin juma'a unguwan ku kira shi ka zaunar da shi da na'ibinsa da mai unguwa da dattawa wanda ta san masu mutunci ne a unguwa to dama lokaci ne na kaman wannan rashin lafiyar ba zan tashi ba to wani dan uwana ku shaida na ba shi gida na lauje kaza kafin a raba gado a bashi a cire wannan ayo gida gidan na bai cikin gado wala wannan ba hadda ne na wani ma hadda ne ya daga abin a ita zai inda da doya ya za ya zo zai yi ba ai ko sun kore shi nan gaba zai dawo su bukashi ko bayan shekara goma ne zai dawo ya kawo abin nan in dai abu na rubuce magana ya kare malam matsalar shi ne wani zai ce ka zauna a gida zai fi zan baka kasa da mu zan baka sai ya rasu bai ce komai ba to idan mutum ya rasu bai ce komai ba wannan kuma dukiya ya koma gado ba shi da haƙƙi in dai ya rasu bai ce ya baka ba shi ke na kawo kama, hakura an gani akwai wani rabon gado da muka je nan wajen kawo da ba la zuwa ne ne ko eh. yau wani muka je wani rabon gadon mota ya bari ba kanin shi ne kuɗi ne sosai kuma kafin ya rasu ya samu irin mahaukatan kuɗi biliyoyi irin kuɗi da ku bin nanti din nan wallahi kawai ya aka yi to aka ingiza mai shi aka mun shi ai ma kai mun da saba kuɗin nan kawai da suke na ɗan uwan shi ma kansu ku zaba ma da wani da cewa ita ce daga ita sai ya yanka ta ce tunda akwai yara na bai amfani zuwa ɗan uwan shi kansu zo tana da yara maza da mata sai kuma gasa kace ɗan uwa ba su da gado kace na <laughs> ba uwa ba uwa daga yaran ta ɗan uwanta a da yaran ta ɗan yara shi ne uwan hankali zai tashi na cewa ah, ba ku da ba ku da gado ba sai ce aha akwai motar da wata mota da yace ya ya bika mai motar amma ba shaida ba kaza shi da shi nake to ai wannan kawai sai ka kula motar nan baka da ba magana gado ya koma na magana sai da in matan ta yi niyyar da baka da ita da yaran ba yin zaka idan ta amince da shi ko da babu shaida shikenan da ka ce an baka shikenan fura sai ta bika bai ko da ba shaida ba mm. wannan dan wannan mutum ce misali wacce da yau wajen da za a yi rabu Ta kuma ta da yanzu yana abin da sun sun na nuna ita cika shi ko da mutu ya mutu ya nuna ya ta aure ya mata aure ne ya ba shi ita wa ita yan kuma za ta samu kudus ba suka su sani eh, dole ya wani nasa sami ake kwade su ga irin abin sai za matar ta je ta tambayi maga ta tambaya mata bayani cewa yan uwan ba su da wani aiki wani aka taɓa ta rai kuɗi ne ba 4 biliyan ba biliyan wallahi malam biliyan ne ba ba ci da nasibi eh mu mazar gado ne nace idan kuna ganin na ce ita mata in dai mai banna ce kuna iya sawa alƙali ya sa ku dinga kulawa da duk da ake kula kashe dukiyar dan ta ɗibo ƴan uwanta ta ba su aiki a kamfanin shi ta yi ne da ta da ta kawai saka kaka eh dan wanda duk yan uwanshi ta sarrafa akwai yan wanda yake ya amince yana da wata ce ta cire shi ta sa wanda ta ce aka ta yi kawai kamar tana jira ne dama yau to su mutanen suka dauke mu zo suka kira mu matar suka sai ta ta shashantar da rabon da rabon gadon da bai wuce waje amma misali idan an san za ta iya yin ta aure wani siyara su kara zuwa su yan uwan za su iya shiga su matsa lallai cewa saboda in wani su yaran ta haife su ai su mara in yaran za su nemi hakkin su da kansu yaran za su nemi hakkin ba ta isa bai yi ba yaro harkar gado ba a wasa da yola yaro na tasowa za ka yana sha da maman shi mama wannan haƙƙin mu ne ba wallahi na ga wannan da yawa yaran za ka suna neman hakkin su ita ta san ko ta yi ta mutu ya suka gano wallahi sai sun jare ta to idan suna tunanin misali ta auri wani zai iya murci zuciya to za ta iya za su iya su buɗe wuta lallai cewa abin ya fita nan ta koko ya? za su iya mana a samu wani ta ce wanda zai kulawa da zuciya kada za su yi mai yara su ita ba kawai tana da ɗaya cikin takwas ne na zuciya ɗan biliyan ɗan biliyan hudu ne tana da wani ba ɗaya ɗan biliyan hudu in kama da yi kuma kaga matsala kuma wa in baka da kuɗi ma zumunci da kai ba dole ne in ka gana matsawa a yi zumunci da kai to an san samu wani abu ne eh. ya kai yanzu shi yawa eh wacce za ka ci sudus cikon sulusai ne sudus za ta ci shi ya hana shi asibi ne to asibancin nan da ya lalata komai yana jira ne abin da ya rage to ba abin da ya rage eh zai haƙurin ta shi kenan ka ja mana bala'i insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk